بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 19 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 12 ga watan 6 wato june 1998 a shekul allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani ya ce saniyan إن هذا الجواب الذي قبله ساقط الاعتبار wato yana magana dangane da abubuwan da ba su halatta a yi dangane da makabarta ba ya ce yana daga cikin bidi'o'i da mutane suke yi wato su tafi takanar da suke zuwa ziyara zuwa wasu garuruwa musamman domin kai ziyara ga wani kabari ya ce to wannan abu ainihin haramun ne to sai aka samu wasu malamai sai suka kawo ta'awilance ta'awilance daga cikin waɗannan ta'awili nasu suka kawo cewa ai wannan hani ya shafi ainihin wato masallatai uku din nan ne kawai idan ba masallatai uku ba to bayan haka sauran masallatai ya halatta ka je amma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da na makka da na madina to wannan ana nuna falalarsu ne kawai wasu kuma suka ce wannan yana nuna a hukuncin ya takaita akan masallatai ne amma sauran wurare ko kaburbuka ko duwatsu ko bishiyoyi zaka iya tafiya kai musu ziyara to shine zo yana warware waɗannan zantuttuka ɗaya bayan ɗaya to shine sai ya ce abu na biyu wannan amsar da suka bayar ta cewa ai wannan abu ma'ana ziyara din in ya zama zuwa ga wani dutse ne ko wani bishiya ko makamantan haka to wannan ba laifi a kai sai ce ai wannan amsar tasu ita ma ta faɗi rusasshiyar amsa ce kamar wadda take kafin ita ita ma ta faɗi li'annahu la dalila ala takhsis domin babu wani dalili da ya keɓa cewa sai masallatai ne kawai aka hana hadisin dai ya ce bai halatta wani ya tafi takanas ziyara ba sai ga ainihin waɗannan masallatai guda uku masallacin ka'aba da masallacin annabi da masallacin baitul maqdis jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai wasu suka ce to wannan hukunci ya shafi masallatai ne kawai sai shine malam yake cewa babu wani dalili da yace abin ya shafi masallatai ne kawai fal wajibu al baqa'u ala al umumi la siyama wa qad ta'ayyada bi fahmi sahaba alladhina rawu al hadith yace abin da yake wajibi a bar wannan hadisi sake babu kaidi da masallaci da abin da ba masallaci ba duk gaba ɗaya wannan abu ya shafe shi musamman ma an samu cewa wannan ainihin magana da muka faɗa fahimtar sahabban da suka ruwaito hadisin tana ƙarfafa shi shine abi basrata da abi basrata wa abi huraira da abi huraira wa ibn umar da abdullahi dan umar wa abi sa'idin da hadisin abi sa'idin in saha in ya inganta domin hadisin abu sa'idin bai inganta ba domin shahar ibn haushab ya ruwaito shi daga wurin shi faqad istadallu jami'an bihi alal man'i min safar ila turi waɗannan sahabbai baki ɗayan su guda uku da Abu Basrata da Abu Huraira da Ibn Umar sun kafa hujja da wannan hadisi akan hana zuwa tafiya domin ziyarar turi sinin wa hum adra bil murad minhu min ghairihim waɗannan sahabbai sun fi wanda ba su ba fahimtar wannan hadisi ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام don haka ne al'amiru san'ani ya faɗi a cikin littafin shi subul salam juz'i na biyu shafi na 251 yace وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم mafi yawancin malaman musulunci suka ce babu laifi mutum ya tafi ziyarar wani dutse ko wata bishiya ko wani abu makamancin haka wastadallu bima la yanhadu yace amma sun kafa hujja da abin da bai kai ainihin a ce ya isa ya zama hujja ba wa ta'awwalu ahadith al-babi bi ta'awila ba'ida sai suka ainihin yi ta'awili waɗanda yake suka karkatar da ma'ana hadisan da suka zo akan wannan matsala ta'awili wanda yake mai nisan a yadda da shi wala yan bagi ta'awilu ita kuwa karkatar da ma'ana ta aya ko ta hadisi bai halatta ba illa ba'da an yanhada ala khilafi ma awwaluhu dalil sai in an samu wani dalili wanda zai tsayu akan ainihin ya goyi bayan wani ta'awili da aka yi zada aqibahu fi fatihil allam dama shi subul salam littafi ne wanda yake al'amirin san'ani ya ɗauki wani littafi mai suna fatihul allam sharhin bulugul maram sai ya ɗauka ya rairaya wasu abubuwa ya ƙara wasu abubuwa sai ya canza littafin suna daga fatuhul allam ya sa mishi subul salam wannan fatuhul allam wani malami ne ba magarbe ya yi shi kuma wannan fatuhul allam har yanzu ana buga shi kamar yadda ake ainihin buga subul salam akwai tsohon bugu bugun dutse da ake buga shi irin tun bugu na da na indiya ana buga shi a cikin mujalladi biyu manya manya juz'i hudu rubutu kanana kanana mun fahimci wannan da kyau ko to amma yanzu an zo an yi ta hakikin shi akwai wani babban malami ya yi ta hakikin shi akai wajen juz'i takwas kananan juz'ai haka to shi wannan mai subul salam da ya ɗauko iya abin da ya ciro kenan a ƙarshen gaskiya dan haka ne wasu malamai suka ce waɗannan muktasarat da ake ba daidai bane ka samu malami yayi kafcecen littafi ka dauki alƙalamin ka ka zaftare mafi yawancin shi ka ce ka mi muktasar na wannan littafin aka ce a'a ka bar shi a yadda malamin ya yi shi in ya so in kana ganin da wasu gyare-gyare ne ka gyara a ƙasa da- da sunanta haƙiƙi ko takhriji ko ta aliki amma ka bar littafin a yadda yake domin za ku ji maganar da wannan zai albani ya ɗauko mana daga asalin fatuhul allam ɗin za ku ga cewa magana ce mai muhimmanci amma shi al'amiru san'ani ya zaftare ta kuma a cikin nashi littafin to ga dai abin da shi ashekul albani ya ɗauko mana a cikin fatuhul allam juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da goma ya ce wala dalila babu wani dalili wanda ke hukunta ko ya halatta cewa za a iya zuwa ziyarar ainihin wani dutse ko wani ainihin masallaci daban in ba waɗannan wurare masallatai uku ba ko wata bishiya wal ahadithul waridatu fil hasi ala ziyaratin nabawiyya sai malamin yace kai hadisai baki ɗaya ma da suka zo suna kwaɗaitar da zuwa ziyarar kabarin annabi wa fadilatiha da duk hadisan da suka zo suna magana akan falalar zuwa ziyarar kabarin annabi laisa fi hal amru bi shaddir rahali duk cikin su babu wani hadisi da ya umarni da cewa ka ɗaura kayan ka takanas daga garin ku ka tafi ka je ka ziyarci kabarin annabi din hadisan ma da suka zo suna cewa a tafi a ziyarci kabarin annabi din da waɗanda suka kawo falala akan haka yace duk da haka babu hadisin da yace daga garin ku ka tafi takanas ka tafi ka je ka ziyarci wannan kabari ilaiha yace ma'a annaha kullaha bi'ab tare da cewa a haka din ma duk hadisan masu rauni ne wato duk hadisan da suka zo suna cewa a je a ziyarci kabarin annabi kuma zuwa ziyara kabarin annabi na da falala dukkanin su masu rauni ne gaba daya au mawdu'at ko kuma ma dukkan su hadisan ƙarya ne babu wani hadisi kwaya ɗaya wanda ya inganta ko kwaya ɗaya rak a duniyar ilimi ake magana ba duniyar jahilci ba a duniyar ilimi babu wani hadisi kwaya ɗaya da ya umarni da tafiya ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama babu shi amma hadisan ƙarya da hadisai masu rauni da hadisan 'yan kasuwa duk gasu nan birjik cewa man hajja falam yazurni faqad jafani wai annabi ya ce wanda ya haji bai ziyarce ni ba to wallahi ya cuce ni wannan hadisi ƙarya ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe shi ba to duk haka hadisan suke to tare da kasancewar kaji yadda suke ma hadisan ƙarya ne da masu rauni fa amma duk da haka a cikinsu babu wanda ya nuna cewa akwai ka tafi daga garin kuma ka tafi zuwa kabarin dukkaninsu suna ishara ne akan in ma ka je madina din to ka je ka ziyarci kabarin ba suna cewa daga garin ku ne tashi takanas ka tafi ba a hakan din ma kuma basu inganta ba sai ce wala yasluhu shay'un min halil istidlal ko hadisi kwaya ɗaya daga ciki bai inganta ba wanda za a iya kafa hujja da shi yanzu ba albani ne fake magana ba yanzu asharihul maghribi ne yake magana wanda ya sharhin bulugul maram wannan malami ba maghribi shi ne yake magana ya ce walam ya tafaffan aksarun nasi ya ce kuma mafi yawancin mutane ba su iya amfani da kwakwalwarsu sun gane lilfarki baina mas'alati ziyara wa baina mas'alati safari ilaiha mutane ba su amfani da kwakwalwarsu su iya gane akwai bambanci tsakanin matsalar ka tafi daga garinku domin zuwa ziyarar wani kabari da kuma matsalar ka isa wannan gari don wata bukata ne daga nan ka je ka ziyarci wannan kabari ka tafi daga nan zariya takanas zuwa kaduna domin ziyarar kabarin abubakar gumi a kaduna to kayi bid'a ko dan izala ne kai ka tafi daga nan zariya zuwa sokoto domin ziyarar kabarin shehu dan hodiyo kayi bid'a ko dan izala ne kai amma idan ka tafi wata harka taka ta daban kaduna to in kai harkar ka ka gama ko kafin kai wannan harka sai ka ainihin je ka ziyarci kabarin Malam Bakar Gumi ba shine makasudin tafiyar ka ba makasudin tafiyar ka ka je ka saro omo ne ko ka saro yadiddika ko makamantan haka sai ka ce to bari in tunda na zo garin da kabarin malam yake bari in je in ziyarce shi to in kai haka babu laifi to kun ga yanzu wannan baka amfani da kwakwalwarka ba za ka iya bambancewa sai ka ce a to ai abin da aka hana din kuma shi aka ce ai a'a as-safaru ilaiha shine ka tafi daga Zaria ta Kanas dan me don ziyarar kabarin Malam Bakar Gumi kai bid'a ka tafi ta Kanas daga Zaria zuwa Sokoto don ziyarar kabarin Shehu Usman kai bid'a amma sai ka tafi wata harka Sokoto sai ka ce to bari in karasa kuma in ziyarci kabarin Shehu to babu laifi akan haka don me makasudin zuwan ka ka je ne ka saro kaza ko kai hudda kaza ko kai kaza ko daurin aure daga nan sai kai amfani da wannan dama liziyara amma a safaru fa tafiyar da kai dan wani makasudi ne to wannan shari'a ta yarda da shi shine asharihul maghrib yake cewa mutane da yawa ba sa iya bambance wannan shi yasa ake son duk sanda kake karatu ka natsu dan ka iya bambance kaza da kaza Allah ya ji kan wani babban malami da ya rasu a kasar nan sunan shi malam Yahaya Yola wani alaramma ne in yazo yana koyar da mutane karatu gidan rediyo sai ya ce kada ka ce ghairil maghrubi alaihim wala ralin sai ka ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin sai a ce au ai abin da ya hana din shi kuma ya faɗa tunda mafi yawancin mutane ɗin lokacin suna cikin garabniyar jahilci don haka ba za su iya bambance radi da vadi ba ba za su iya bambance valin da rallin ba sai su ce abin da ya hana din shi ya faɗa kada ka ce ikra bismi rabbikal ladhi halaka sai dai ka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa sai ce ab ya hana din kuma shi dai din ya faɗa to shine mafi yawancin mutane ba sa iya bambance waɗannan abubuwa sai wanda Allah ya taimaka Allah ya taimake mu fasarafu hadisan babi an mantuqihi alwadih yace sai suka karkatar da ainihin wannan hadisi da ke magana akan ziyarar waɗannan masallatai na annabi da na makka da na kudus guda uku sai suka karkatar da ma'anar shi wadda take ta karara gashi haka hadisin ya faɗa haka hadisin ya faɗa yace kada a ziyarci wani kada a tafi zuwa ziyarar wani wuri sai waɗannan masallatai guda uku to sai suka karkatar da wannan ma'ana wadda take karara haka hadisin ya furuci da ita bila dalilin ya du'u ilaihi ba tare da wani dalili wanda ya kawo su ga wannan ta'awili ba kawai son zuciya ne ya kai su suka haka qultu ni albani sai nace albani albani ne littafi kenan walil ghaflati al-mushari ilaiha al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yace saboda irin wannan rafkana wadda wannan mai sharhi yayi nuni gare ta cewa mutane ba su iya bambance tafiya don ziyarar kabari ko kuma makasudin ka ya zama ainihin wato wata harka amma daga nan ka ziyarci kabarin yace to saboda irin wannan gafala اتهم الشيخ السبكي عفى الله عنا وعنه شيخ الاسلام ابن تيميه akwai wani babban malami almajirin almajiran ibnu taymiya ne to amma shi a wajen aƙida ba salafi ba ne a wajen aƙida shi ash'ari ne irin aƙidan nan da aka gada iyaye da kakanni malamai da shehunai alwujud wal qidam to wajen aƙida kenan sannan wajen mazhabi baya bin mazhabi na salafiya ya takaitu ne da mazhabi na shafi'iyya kawai sannan a wajen mashrubi baya karɓo zikirorin shi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a yana bin ɗariƙa to kaga abin ya mishi yawa ga ɗariƙa ga ash'ariyanci ga shafi'iyanci gaba ɗaya bin annabi da sahabbai to ya jingine shi gefe guda to amma su salafiya duk inda suke to ruwa ne ko ka guje su sai ka afka musu in ma baka sha su ba in ka mutu da su za a wanke ka Allah ya wadata salafiya da ilimi almajiran ibnu taymiya su imamu zahabi su imamu ibnu kafirin sai ya zama shi wannan su biki duk da kasancewar shi baɗariƙe ne a wajen suluki a wajen aƙida ash'ari ne a wajen ainihin abin da ya shafi furu'a shafi'i ne sai ya tafi je ya nemi izini wurin imamu zahabi cewa zai rinka yin karatu a wurin shi to yayi karatu a wurin al-imamu zahabi bayan rasuwar ibnu taymiya ma ya yi karatu kuma a wurin al-imam ibnu kafirin to amma sai aka samu matsala saboda kasancewar shi dan bid'a ne akwai wannan tsohuwar kiyayya tsakanin duk inda dan bid'a yake da salaf yana nan yana kin ibnu taymiya a zuci tare da cewa ya yi karatu a wurin almajiran ibnu taymiya sai ya zo ainihin ya rubuta littafi ya ci zarafin shekul islam ibnu taymiya ya ce ai ibnu taymiya ma ya hana ziyarar kaburbuka kamar yadda yanzu ba mamaki a samu wani shehin ɗariƙa in yana saurare na sai ce ai ni ma ɗin nan na hana ziyarar kaburbuka kaga ko dai ya kasa fahimta ta ne ko kuma ya fahimce ni amma son zuciya da ƙungiyanci da ɗariƙancin da ke zuciyar shi ya toshe shi daga ya tsaya ya adalci ai ban ce kada a ziyarci kabari ba a'a na ce zaka iya tafiya yanzu ka ziyarci makabartar garin ku kai musu addu'a sunna ta tabbatar da wannan amma ka tafi takanas zuwa wani gari don ziyarar wani kabari ko wata makabarta to nan ne kai bid'a to shi ma ibnu taymiya abin da ya faɗa kenan ni ina da littafin ibnu taymiya da ya akan ziyara an yi mishi tambaya ya tabbatar da wannan to sai su biki wannan almajirin almajiran ibnu taymiya sai je ya ce ai ibnu taymiya ma ya hana ziyarar makabarta ya ci zarafin ibnu taymiya ya mishi ƙarya kamar irin yadda in mun ce in ka game da babanka kada ka durƙusa ka gaishe shi don ka durkusa ka gaida babanka ka cuce shi duk jafa'in duniyan nan da lahira ka gama wa ubanka in ka durkusa ka gaishe shi amma abin da ke girmamawa in ka haɗu da babanka shine kai mishi sallama sai ku yi hannu sai ku gaisa to duk alherin duniyan nan baki ɗaya kun samu daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi mu'adh ibn jabal ya haɗu da manzon Allah akan hanya yana haɗuwa da shi sai tsuguna ya gaishe shi manzon Allah ya ce ma ma kalma ce ta tsawa a cikin larabci اسم فعل أمر مبني على السكون ومعناها أي أكفف kamar ka ga mutum yayi abu sai ka ce kai ne haka haka ma me haka kuma annabi bai taba ganin sun tsuguna mishi ba yace me haka sai ce ai na je kasar sham ne naga manya manyan gwaraza ana tsuguna musu shine naga duk cikin mu ba gwarzo kamar ka manzo Allah ya ce da a ce zan umarci wani yi wa wani sujuda da na umarci mace ta yi wa mijinta sujuda saboda tsananin haƙƙi da ke kanta na mijinta ashe wannan ya nuna mana sujuda a sallah ita ce take cika sharuɗa guda kaza dinnan da aka ce sai an aje gaba kaza sai an aje gaba kaza amma wajen gaisuwa matukar ka tsugunawa mutum to wannan hadisi ya nuna wannan tsugunawa ma sujuda ce sai ka tsaya da kyau kai wa hadisin kyakkyawar fahimta sujuda in a sallah ce ita ce za ce ka aje goshi da hanci da tafukan hannaye da gefen yatsu da kuma guyoyi to kai sujuda a sallah kenan amma in ka tsuguna ka gaida mutum to wannan ma nau'i ne na sujuda in ka rissunar da kai shi ma nau'i ne na sujuda saboda a cikin alqur'ani Allah ya ce udkhulul qaryata udkhulul baba sujjadan ku shiga garin kuna cikin sujuda ai ba suna sujuda tura goshi ba ina ma'ana haka su shiga garin suna masu rissunar da kai to dan haka sujuda a sallah ne take cika wancan sharuɗa to sai annabi ya ce da zan ce wani ya wani sujuda ma'ana durƙuso irin wannan to da mace nace ta durƙusa mijinta sai yasa duk sanda kika durƙusa kika gaishe da mijinki to kin zuba mishi da mutunci kin yi mishi jafa'in duniya da lahiran nan baki daya mun fahimci wannan da kyau ko to kaga wannan kenan sa'annan imamu turmizi ya sake ruwaito hadisi da isnadi hasan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ka gamu da dan uwanka musulmi ku yi hannu ku yi sallama ku amsa wa juna duk zunuban ku sai su kakkaɓe baki ɗaya kamar yadda busasshiyar bishiya take zubar da ganyenta to don Allah yanzu in ka haɗu da mahaifinka don Allah kuka yi hannu zunuban ku duk suka kakkaɓe don Allah alheri ya samu ko bai san ba don Allah in ka haɗu da shi ka ɗauko haƙƙin Allah ka ɗora mishi don Allah baka cuce shi ba mutane ba su san cewa kowa akwai gwargwadon shi ba yanzu wannan wutar lantarki da kuke ga take ba mu haske da za a jawo waccan wuta mai kauri daga janareto a jona mata ba bindiga ba ce ba saboda an ɗora mata abin da ya fi ƙarfinta amma da aka rage karfinta aka rage karfinta aka zo sai ta daidai da gulab din sai ta daidai da fankar to wallahi kowa akwai haƙƙin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu in ka faɗi wannan sai a ce ai ai ba sa girmama iyaye a'a ba durƙusa ne girmama iyaye ba ana son duk sanda kake sauraron mutum dan kungiyar ka ne ba dan kungiyar ka ba dan dariƙar ka ba dan dariƙar ka ba yaran ku daya ko ba yaran ku daya ba Allah madaukakin sarki yake cewa ku yi adalci sai kai adalci game da sauraron shi da kake ba mu ce a wulakanta iyaye ba muka ce a girmama iyaye amma kada a durkusa musu muka ce a je ziyarar makabarta amma ka a tafi takanar daga wani gari zuwa wani gari don ziyarar kabari amma takanar za ka iya tafiya daga anguwarku ka tafi ka ziyarci makabartar garinku amma ka fita garin takanar zan ziyarar wata makabarta to kai bid'a to saboda rashin fahimtar irin wannan da kuma kiyayyar da ke tsakanin salafiyya da yan ɗariƙa sai ta sa shi a shekhu subuki a shekul albani ya ce Allah ya yi mana afuwa kuma shi ma Allah ya mishi afuwa ma'ana Allah ya fi mishi sai ya tuhumci shehun musulunci ibnu taymiya kenan bi annahu yunkiru ziyaratal qabrin nabawi yace wai ibnu taymiya yana hana mutane su ziyarci kabarin annabi walau biduni shabbir shabbir hali ko da ba da daura sirri ba ma'ana wai sai yace ibnu taymiya yana faɗa ko da madina ka je saboda aikin hajji wai ka je ka ziyarci kabarin annabi yace ibnu taymiya ya hana wannan ma'a annahu kana min alqa'ilina biha albani yace tare da cewa ibnu taymiya na daga cikin malaman da suka bada fatawa cewa aje a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zakirina li fadliha kuma ibnu taymiya na daga cikin masu fadar cewa in ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai falala wa adabiha har ma ya faɗi ga ladduban yadda ake yace in ka je wurin ka daga muryarka da ƙarfi ga yadda za ka fara yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga abubakar sannan ga umar dan allah mutumin da ya faɗi irin waɗannan kuma a ce ya hana to a dai fahimci abin da ya hana in kuma ƙungiyanci da ɗariƙanci zai sa a kasa fahimtar shi to ai ranar ƙin dillancin kura tana nan ranar da allah zai ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina ran nan manzannin allah ma sai an ciyo su an tambaye su balle waɗanda aka aiko to balle malami balle ɗalibai kowa ya shirya sai an tambaye shi yasa sanda kake faɗe ka sani da cewa Allah yake bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzannin Allah mala'iku na nan suna rubuta duk abin da kake faɗi kuma za ka yi jawabi a ranar alkiyama ka faɗi gaskiya sai kana nuna mutane kana cewa ha umqra'u kitabiya jama'a ku karanta littafi na ƙarya ka faɗa littafin ka zai zo maka da hannun hagu kana cewa ya laita haka na tilqabiya halaka anni sultaniya da kanka kana cewa ina ma dai ai maka mutuwar kwaf daya ka mutu daga ita ba wata duk mulkin ka ya tarwatse kai ne shehi kai ne malami kai ne wali wallahi in kai ƙarya Allah yana nan yana da manzanni sun rubuta kuma ranar alkiyama zaka ce mali hadha alkitabi la yughadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi kenan da ƙarya ƙarama da babba duk sai ya kididdige Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira abin duk da mutane suka aikata za su samu abin a jibge wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba zai cuci kowa ba shi yasa sanda kake magana akan wani dan ƙungiyarka ne ko ba dan ƙungiyarka ba ka faɗi gaskiya akai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة yace ibnu taymiya ya kawo yadda ake ziyara kabarin annabi ya faɗi falala abin ba ma a cikin littafi kwaya ɗaya daga cikin littafan shi ba a cikin dukkanin littattafan ibnu taymiya alhamdulillah rabbil alamin ba alfahari ba gaba ɗayan littattafan ibnu taymiya Allah ya mallaka mini su idan mutum ya ce ai ibnu taymiya na inkarin ziyarar kabari sai kamar ni zan iya ce mishi a wannan littafin ya kawo mana mu gani fatawa kawai ibnu taimiyya yana da fatawa juz'i talatin da bakwai a ce ala gafata malam ina hukuncin kaza sai da aka tattara juz'i talatin da bakwai duk duniyar ilimi wani malami guda ɗaya yake da wannan kakaf babu a cikin salafiya ko a yan bid'a babu sai ibnu taimiyya shi kadai fatawa kawai aka rama kallahu ina hukuncin in aka kaza aka kaza yace kaza da aka hada sai da aka samu littafi tun daga ɗaya har guda talatin da bakwai duk duniyar ilimi babu ishi jama'a mun fahimci wannan da kyau to idan mutum ya ce ka ba sai a ce a zo da littafin ibn taymiya nuna mana inda ya faɗa amma yanzu yanzu din nan da la'asar wallahi sai da na ɗauko wannan littafin nashi a ziyara din na ƙara karantawa gashi yana tabbatar da yadda ake ziyara kuma gashi yadda ainihin ladubanta yake to ya za a ce ku faɗi gaskiya mana shi yasa ku kanku muke muku nasiha cewa kada yan bid'a jinin bid'a ya zafi a jikinsu kuma kuma ku sha jinin bid'a in sun faɗi ƙarya akan ku ku faɗi gaskiya akan su saboda ka rinka tunanin Allah zai maka hisabi karka mai da abin musulunci kamar faɗa ne na yara ya zagi babanka kai ma ka zagi baban shi a'a dubi kai ka san cewa fa za a yi maka hisabi in shi ya zama gafalalle kai ka lura ya faɗi ƙarya akan ka kai ka faɗi gaskiya akan shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko aka ce wala ilma illa husna zannin li sahibihi ba za ka taɓa zama malami ba sai in ka ga maganar wani malami ka yi mishi kyakkyawan zato in ka ga malami ya wata magana kana ganinta da gurguwar fahimta ka yi tunanin wace kyakkyawar fahimta wannan ma'ana za ta fi ɗauka ka fassara wannan ya fi da kai mishi ta'awili to amma yanzu haka mutane suke ibnu taymiya dinnan in ka ji yadda su yusuf na bahani suke zagin ibnu taymiya da ibnu abdul wahab da ibnu al-qayyim da ibnu abdul hadi wallahi tallahi sai ka ce waɗannan mutanen in akwai wuta a hannunsu za su ɗibi waɗannan malaman su saka su amma me ya hada me ya hada su da su dan Allah ba wani abu ne ya hada su da su ba waɗannan suna bin masabin salaf ne waɗannan sun ce ba za mu bi kowa a duniyar nan ba sai annabi da sahabbai waɗannan kuma suka ce mu kuma za mu bi khalaf za mu bi malaman da suka zo daga baya shikenan to ka faɗi gaskiya mana a kansu su da kansu 'yan bid'a suke cewa tariqatu salaf aslamu wa tariqatul khalaf abyanu hanyar salaf hanyar da annabi da sahabbai suka bi sai su ce tafi lafiya in Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaito akan al'arshi sai su ce to Allah ya faɗi haka to min yadda sai su shiru to hanyar annabi da sahabbai kenan da salafiya hanyar khalaf kuma khalafiya sai suka ce ai wannan ausa ta fi girman bayani za a yi ta kwakulo bayani to ya yayi daidaitu to ai in aka yi kaza to sai kaza to su da kansu ba su ce aslamu ba sai suka ce ausa wa abyan ta fi yalwata ta fi bayani duk bayanin da za ka yi idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yajni alaihi jitihaduhu wallahi ba Allah ne ya taimake ka ba duk zurfin binciken ka da za ka yi halaka za ka yi su da kan suka ce hanyar annabi da sahabbai da salafiya ta fi zaman lafiya amma hanyar khalaf da suka zo daga baya sai suka ce ta fi faɗi ta fi bayani duk bayani in ya kauce annabi da sahabbai ba ɓata lokaci ba ne ɓata lokaci ne abdullahi dan umar aka ce farallar sallah guda nawa ne na alwala guda nawa ne yace mu dai annabi yayi sallah mu ma musulmi mun yi aka ce a farallar sallah guda nawa ne yace annabi yayi sallah musulmi sun yi aka yi juyin duniya yace shi dai annabi yayi sallah musulmi sun yi yace ka gan mu da mu ma guzawa ne muna nan muna nan sai Allah ya turo mana annabi ba mu san littafi ba ba mu san karatu ba ya zo ya koya mana yadda kaga muna yin sallah haka haka haka muka ga yana yi zaman mu lafiya ai dan haka su kansu malaman fiqh suka ce ai ba lallai ne kowa ya san farillan sallah farillan alwala ba in ka je aka samu ƙwararren malami ya nuna maka yadda ake sallah ka zo kai sallar ka lafiya lau sallar ka ta yi domin in aka ce sai kowa ya san farillan sallah farillan alwala to gaba ɗaya sallar shi ba ta kenan dan haka wa man lam ya'rif hadin nan la ya'rifu shay'an fi dinillahi to da malamai ake da ɗaliban ilimi amma waɗannan dattawa a'a a bar su in aka koya mishi yadda ake sallah da natsuwa in yi sallah ya je ala karba amma kai ɗalibin ilimi to tsaya ka haddace farillan sallah guda goma sha biyar sunnonin sallah guda talatin kaza guda hamsin kaza guda dubu har miliyan ka haddace kai ɗalibin ilimi ne amma waɗannan tsofaffi wannan kaga ba zai yiwu a kansu ba shi yasa annabi ya kasafta mutane akwai almusi'i salati wannan mutum da ya zo yana tsatsagen kuciyar sallah haka ya saɗi uku bai iya ba sai annabi ya koya mai sallah in ka ce mai farillan alwala guda nawa ne bai sani ba amma sallar shi ta yi tunda annabi ya koya mishi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abin da ake so kenan duk wanda zaka yi magana akan shi kana dan izala shi dan dariƙa ne ka ji tsoron Allah akan magana wane eh ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kada shi ya sharɓo sharri ya maka kai kuma ka sharɓo sharri kai mishi yadda ya zama dan bid'a kai ma ka zama dan bid'a adalcin da ke tare da kai shine zai sa fa mutum ya fahimci abin da ka sa gaba ba wai zaluntar shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa billahi tawfiq al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yace mithlu kitabihi in ma kana son kaga cikin littafin ibnu taymiya akwai manasikul hajji ibnu taymiya yayi littafi ya siffanta aikin hajji da hajjin annabi da sauran bayanai a cikin juz'i na uku shafi na 390 min majmu'atir rasail al-kubra daga cikin majmu'atir rasail al-kubra akwai majmu'atir rasail al-kubra mujalladi biyu ne haka aka yi shi kanana akwai majmu'ul fatawa al-kubra shine wannan mai mujalladi 37 majmu'atul rasail al-kubra guda biyu ne shine albani ya hujja da shi anan mujalladi biyu ne juz'i hudu akwai majmu'ul fatawa al-kubra shine mujalladi 37 to الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ولقد تولى بيان هذه الحقيقة ورد تهمة السبكي الألامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير يتي ونن إرن شبهة دا ونن قري ري دا ونن مالمي سبكي يكاوسو to an samu wani babban malami alhafiz muhammadu dan abdulhadi ya ɗauki nauyin tsayawa ya bayyana gaskiyar al'amarin domin shi almajirin ibnu taimiyya ne ya ce ibnu taimiyya ya karantar da mutum muna 'yan islamiyya har sai da muka riƙa mu kanmu muka zama a waje malamai ne amma mun zo gaban shi ne muke zama ɗalibai to ya kaga wannan ya san ibnu taimiyya kyakkyawan sani ko to in aka samu wani ɗerere kawai ya zo daga sama ya yi ƙarya game da ibnu taimiya kaga irin waɗannan ne za su tsaya su raddi to ibnu abdulhadi shi ne ya ɗauki alƙalamin shi ya yi raddin wannan magana a cikin wani littafi babba asmahu ga sunan da ya sanya wa littafin asarimul munki fin raddi ala subuki takobi mai kaifin tsiya fasara kenan da hausa takobi mai kaifin tsiya game da raddi akan subuki wato ya kace-kace da subuki a cikin shi ya nuna subuki ya yi ƙarya domin mu da muka zauna da ibnu taymiya mu ne za mu iya bada labari akan shi kai kuwa su biki baka zauna da shi ba ba za ka iya bada labari akan shi ba mun fahimci wannan da kyau ko naqala fihi an ibnu taymiya an nusus al kathira a cikin wannan littafi ya dauko zantuttuka daga ibnu taymiya masu dama fi jawazi ziyara waɗanda ke nuna cewa ya halatta a ziyarci kabari biduni safar ilaiha ba tare da an yi tafiya zuwa ga wannan kabari ba an fahimta tafiya daga wani gari zuwa wani gari ibnu taymiya ya ce wannan kan an hana amma daga kaje gari kaza wata bukata ka tafi ka a shiryar da mu shine a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce shi wannan malami ya ɗauko duk waɗannan zartutuka wa aurada fihi al-ahadith al-warida fi fadliha kuma ya ɗauko hadisan da ainihin suke magana akan falalar ziyarar kabari wa takallama alaiha mufassalan ya magana akan su dalla dalla yana nuna maka cewa gaskiya ba su inganta ba kan sai dai akwai hadisai da annabi ya umarni da ziyarar makabarta kamar makabartar garinku amma ka tashi ka tafi wani gari takanas don ziyarar wani makabari to babu hadisin da ya nuna wannan falala sannan kuma khususi musamman to babu wani hadisi na musamman game da falalar ziyarar kabarin annabi kabarin annabi na da falala a ziyarci ke ko sai yake cewa wa bayyana ma fiha min ba'afin ya bayyana raunin da ke cikin hadisan wa waba'in da kuma hadisan da ke na ƙarya a cikin su الشيخ الألباني يقول فيه فوائد أخرى كثيرة a cikin wannan littafi akwai fa'idoji daban ma masu yawa fikihiya akwai fa'idoji na fikihu wa hadisiya da na hadisi wa tarihiya da na tarihi hariyin bi kulli talibi ilmin an yasa ila al-ittila'i alaiha wannan littafi ya dace duk wani dalibi ya kokari ya samu wannan littafi ya karanta shi littafin juz'i guda ne haka sunan shi kenan as-sarimul as-sarimul munki fi radd ala subki ma'ana takobi mai kaifin tsiya mai datsa daya game da raddi akan as-subki ثم إن النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه الباني يتي كما حديث ما ده النبي يتي بهلتك زيارتي wasu wurare ba sai waɗannan masallatai guda uku yace in ka kalli wannan hadisi da kyakkyawan dubi za ka san cewa malaman da suka ce wannan hadisi ya shafi komai da masallaci da wanda ba masallaci ba bai halatta ka ziyarta ba sai waɗannan abubuwa uku li'annahu idza kana bi mantuqihi yamna'u min as-safari ila masjidin ghayr al-masajid salasa don in ya zama wannan hadisi ya fito karara ya ce bai halatta a ziyarci wani wuri ba sai masallatai guda uku ya nuna kowane masallaci bai halatta ka tafi ziyarta ba kenan ka ce bari ka je masallacin Kano ziyara bari ka je masallacin sokoto bari ka je masallacin abuja bari ka je masallacin gwandu bai halatta ka tafi wannan ziyarar ba sai waɗannan masallatai guda uku ma al ilma bi anna al ibadata fi ayyi masjidin afdalu minha fi ghairi al masjidi tare da cewa mun san cewa yin ibada a cikin masallaci kowane iri ne tafi yin ibada a inda ba masallaci ba amma duk da haka haka nuna cewa in ba waɗannan masallatai uku ba to karka je wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai a cikin hadisi annabi ya ce ahabbul biqa'i ila allahi al masajid a duniyan nan gaba ɗaya guraren da Allah ya fi so su ne masallatai wannan hadisi sai ya ce unzur sahihat targhib ka duba littafin shi albani din mai suna sahihu targhib wa tarhib lamba hadisi na ainihin 322 amma a sabon bugu ya zama lamba hadisi na 319 ne wal mishka da kuma mishkatul masadih a cikin lamba hadisi na 696 to a ƙashin gaskiya a nan ne zan aje alƙalami in yi magana dangane da irin wannan takhriji da Ashekul Albani yake yi a ƙashin gaskiya irin wannan takhriji da Ashekul Albani yake yi kuskure ne a cikin ilimin hadisi wato yadda yake shine in ya kawo hadisi wani lokacin ba duka ba don kun ga a cikin wannan littafi a hakamul jana'iz in ya kawo sai ya faɗi bukhari muslim abu da da sauransu to haka ake yin takhriji a cikin ilimin hadisi to in ya zo yana magana a gurguje ne in ya kawo hadisi sai ya faɗa maka yace ka je ka duba wani littafin nashi to wannan gaskiya laifi ne a cikin ilimin hadisi abin da ke daidai shine duk saurin da kake in ka kawo hadisi faɗi ko da malami ɗaya ne cikin malaman da suka fitar da shi in yaso sai ka ce wa gairuhu akhrajahu muslimun wa gairuhu amma in ka ce aje a duba littafin ka kaza ba lallai bane mutane su mallaki littafin ka amma lallai ne malamai su mallaki littattafan da suke hujja ne a cikin ilimin hadisi lallai ne malami ya mallaki sahih al-bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da musnad da sauran littafai haka amma ba lallai bane malami ya mallaki waɗannan littafai na Sheikhul Albani a cikin ilimi ake magana jama'a mun fahimci wannan to ashe in haka ne abin da ke daidai duk sa'an da ka kawo hadisi sai ka faɗi littattafan da ke lallai ne mutane su mallake su ina fatan kun fahimci wannan abu da kyau kwarai da gaske yawwa to wannan hadisi kam Imam Muslim ya ruwaito shi sannan yace hatta walau kana al-masjid huwa al-masjid alladhi usisa ala taqwa albani yace ko da kuwa wannan masallaci masallacin da aka ainihin gina shi akan kwandishan tsoron Allah ne alawa huwa masjidu quba shine masallacin quba allazi qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah yace as-salatu fi masjidi quba masalla yin sallah a cikin masallacin quba ka umratin kamar ladan umara zaka samu to wannan hadisi ma sai Sheikh Al-Albani yace unzur sahih ibn majah sahih ibn majah ka duba sahih ibn majah lamba hadisi na 1411 kaga shi ma kamata yayi takharijin shi yace duba sunan ibn majah in ya gama sannan sai ya ce sannan kuma ka duba littafi na sahih ibn maja za ka ga bayani akan yadda ya inganta jama'a mun fahimci wannan ai dama shi ya koyar da mu wata ka'ida cewa li kulli jawadin kabwatun duk inda ingarman malami yake duk inda ingarman doki yake wata ran zai tuntube jama'a mun fahimci wannan to makiyan muhammad nasir bin albani su kam da suka zo nan ai sai suka samu abin raddi to amma sun kasa fahimtar cewa duk inda malami ya kai ya kawo ai ba a rasa shi da abin cewa to duk sai yaban da kaji an yi mishi fa bai tunkuɗa wancan abin cewa ba domin dukkanin mutum tara yake bai cika goma ba annabawa ne suke kawai kammalallu babu wata na ƙasa tare da su amma duk mutumin da yake daga kansa habbai hakan na ƙarshen mu za a iya samun shi wani lokacin da wani abin wanda yake na tuntuɓe ne to wannan tuntuɓe na shi kai ya sa kuma a ce an yi kwande min shi gaba ɗaya sai wannan kuskure na shi a yi mishi du'a'i Allah ya fi mishi don haka almajiran Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Ali Hassan Ali Abdul Hamid da salim ibn eid al-hilali sai suka yi littafi sifatu saunin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk yake da wannan littafi tsohon bugu idan ya ɗauke shi zai ga in suka kawo hadisi sai su ce ka duba sahihul jami'in sabir ka duba sahihul targhib wa tarhib sai suna hujja da littafin malamin su albani kenan da suka dawo daga baya a cikin sabon bugun sai suka ce a ƙashin gaskiya sun gane cewa yin irin wannan takarijin kuskure ne a ilimi don haka sai suka dawo suka bi ka'ida ta ilimi na takhariji in suka kawo hadisi sai su ce bukhari ya rawaito shi ko turmizi ko wani da wani in ya so karshe sai su ce to kuma ka duba littafin malamin albani zaka ga karin bayani to kaga wannan shine abakan ilimi in kana da tsohon bugu na sifati sauni to kasancewa akwai sabon bugu wanda suka yi wanda suka yi wannan gyaran akai ni ina nan da kwafi guda na wannan sabon bugun alhamdulillahi wahda Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa idza kana al-amru kadhalika to tunda al'amarin haka yake ya zama ko da masallacin quba bai halatta daga nan ka ce bari ka tafi ziyarar shi ta kanas ba amma in ka je madina daga madina sai ka ce to kuma bari in tafi quba babu laifi me kai ka dama asali ka tafi ziyarar masallacin annabi ne wanda wannan sunna ne to daga nan kuma zaka iya ziyarar ko ina a madina in dai wuri ne na gaskiya kamar masallacin quba kamar kaburbukan su hamza kamar makabartar baki'a kamar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama amma an ce ne makasudin tahowarka madina sai ka ce ziyarar masallacin manzon Allah to daga nan kuma sai na ziyarci kabarin shi sai na ziyarci quba sai na ziyarci kaburbukan su hamza to wannan shikenan amma akwai wasu masallatai na ƙarya masallacin Aisha masallacin Jabiru masallacin Abu Huraira waɗannan masallatai ba sunna bane ka ziyarce su sa'annan a kusa da makabartar baki'a a kusa da kusa da masallacin kuba a jikin masallacin kuba kana fita daga masallacin daga hagu da kai haka daga bayan masallacin to akwai wata makabarta a ƙashin gaskiya mutane suna zuwa ziyarata in sun je madina amma kuskure ne an yi musu ƙarya cewa kaburbuka ne ainihin na wasu sahabbai a ƙashin gaskiya malamai na sunna ma sun tabbatar da cewa kaburbukan wasu rawatib ne kaburbukan wasu yan shi'a ne da aka taɓa yaƙi da su aka karkashe su a gurin to shi yasa ba daidai bane ka ziyarci wannan makabartar sai dai ka ziyarta lil ittiaz ma'anan lil ittiaz don ya halatta maka ka ziyarci kabari ko da na kafiri ne ba dan komai ba sai dan wa'azantuwa ka je ka tsaya akan shi ka wa'azantu amma ba dan kai mishi addu'a ba amma kabarin musulmi in ka ziyarce shi zaka yi mishi addu'a kuma ka wa'azantu amma kabarin kafiri in ka je abu biyu zaka yi na farko ka tsaya a kan kabarin shi ka ce manzan Allah ya ce kai dan wuta ne na biyu kuma sai ka wa'azantu ka ga cewa in ya zama kasaitattun kafirai irin waɗannan yau ga su a ƙasa to ya kamata kowa ya bi a hankali kaga ka wa'azantu kenan misali dalilin wancan shine hadisin Imam Tabarani da wani mutum ya zo musulunta sai ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ina ubana yake sai Annabi ya ce ubanka yana wuta sai ya ce to na kafa sai annabi ya ce duk inda ka je zaka wuce wani kabari na mushriki ka tsaya kai mishi albishir da cewa shi dan wuta ne to wannan shine sharadi shi yasa kai ne gwamna kai ne minista kai ne shugaban kasa darakta ne kai wane ne kai ka tafi ziyara ingila ne jamus ne faransa sai aka ce ai za ku tafi za ku dora furannin girmamawa a kabarin lugat a kabarin mai wandan karfe a kabarin kaza to ba furanni za a dora ba ba cire hula za a yi ana jimamin mutuwar kafiri ba an haka je aka tsaya sai ka ce ya kai lord lugard ya kai lugard ai ba za ka ce lord ba ma ko ya kai lugard eh manzo Allah ya ce a ce kai dan wuta ne in ya zama irin su lugard da suka ci Najeriya da yaƙi amma ga su Allah ya tattaro su ya kawo su nan to wallahi kowa ya rufa kan shi asiri misali lord lugard yana daga cikin turawa a zalimai da suka ci ƙasar nan da yaƙi Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar da mu ko to shine sai yake cewa إذا كان الأمر كذلك فلا أن يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأهرى إن يزم ونوري مسلاتي واندبا وأنا غدا أكبا aka ce bai halatta a ziyarta ba don Allah aka ce duk wani masallaci a duniyan nan ba za ka tafi ziyarar shi takanas daga garin ku ba sai waɗannan guda uku da na Makka da na Madina da na Qudus ko to ashe a hana ka ziyarar wasu wurare da kake ganin masu albarka ne shi yafi dacewa ko la siyama idza kana al-maqsudu inma huwa masjidu nabiyyin musamman ma in ya zama wannan masallaci mutane suna cewa ai masallacin annabi wane ne a ce ai a misra ga masallacin annabi musa ga masallacin annabi wane buniya ala ko inna ma huwa masjidun buniya ala qabri nabiyyin yace musamman ma in ya zama wannan masallaci an gina shi ne akan kabarin wani annabi aw salihin ko wani wali to wannan ya fi tsanani akan cewa ma haramun ne ka je ka ziyarce shi min ajli salati fihi wa ta'abbuda indahu mutum ya je wannan wuri yayi sallah a wurin koyo wata ibada to bai halatta maka ba ka ce ai a Kano akwai wani masallaci wanda yake wannan masallaci akwai kabarin wani babban mutum a ciki don haka bari in je in ziyarci wannan masallaci in yi sallah in yi ibada saboda in samu albarka to bai halatta maka ba wa qad alimta la'ana man fa'ala zalika albani yace ka dai san cewa annabi ya la'anci wanda ya aikata haka fa hal yuqalu an yasmaha shari'ul hakim bis safari ila mithli zalika to annabi da ya la'anci irin wanda ya je ibada a wannan wuri kuma shin a hankalce zai yi kuma annabi ya ce babu komai mutum ya tafi takanas domin zuwa wannan wuri ya ce karkai ibada a wannan guri to kuma zai yi ya ce to ka tafi ai ba zai yiwu ba wayan na umina safar ila masjid kuba kuma annabi ya hana tafiya zuwa masallacin kuba abin da ake ce maka karka dauka daga madina in ka je madina zaka iya zuwa ziyarar masallacin kuba domin mun karanta nan cikin hadisin bukhari cewa duk ranar asabar annabi yana zuwa ziyarar masallacin kuba to amma ana nufin daga garin ku ne ka kulla sirdi ka ce ka tafi ziyara masallacin Quba to in zan an hana ziyara irin wannan ta masallacin Quba don Allah a hana zuwa wani masallaci daban ba shi yafi ba wal khulafa a takaitan takaitawa a Sheikh Al-Albani yace anna ma zahaba ilaihi Abu Muhammad al-Juwayni ash-Shafi'i wa ghayruhu min tahrim as-safar ila ghayr al-masajid ath-thalatha min al-mawadi' al-fadila wannan fahimta da babban malami baban Muhammadu al-Juwayni wanda yake mai bin mazhabin Shafi'iyya da shi da wasu malamai suka tafi akai akan cewa bai halatta a tafi wani gari don ziyarar wani masallaci ba sai masallacin Ka'aba ko masallacin Annabi ko masallacin Qudus ko a je ziyarar wasu wurare masu daraja huwa allazi yajibu al-masiru ilayhi wannan fatawa ita ta dace ita ta wajaba kowa ya tafi akanta fala jarama ikhtarahu kibarul ulama al-muhaqqiqina albani yace babu mamaki tunda don an samu wasu manyan malamai masu gyaran addini sun tafi akan wannan fatawa sun zabe ta المعروفين باستقلالهم في الفهم ودن da an san su da tsayuwa akan fahimtar su domin wani baya tsayawa da fahimtar shi gashi ya kai babban malami amma sai kaga akwai rudani cikin kwakwalwar shi ba zai iya samun fahimta tashi ta kanshi ya tsaya ba to albani ya ce an samu manyan malamai masu tsayuwa da fahimtar su sun tafi akan wannan wa ta'ammuqihim fil fiqh da kuma cewa su waɗannan malamai sun yi zurfi a cikin fiqh anillahi wa rasulihi suna fahimtar zancen Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم مثال ابن تيمية ده الماجرنش ابن القيم سنتفا أكن وانا فتوى رحمهم الله تعالى الله ما أوكي جكنسو فإن لهم البحوث البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة albani ya ce da ibn taymiya da ainihin da ibn al-qayyim suna da bincike da bayanai waɗanda suka yi masu yawa da amfani akan wannan matsala wa min ha'ula al-afadil الشيخ الألباني يجي daga cikin manyan malamai da suka yarda da wannan magana الشيخ ولي الله الدهلوي akwai wani babban malami malami ne na ahlus sunna kuma salafi a ƙasar indiya yake amma ya daɗe da rasuwa ana mishi kirari da cewa waliyullahi waliyin Allah ad-dihlawi yana daga cikin malaman da suka tafi a wannan magana wa min kalamihi fi zalika ma qala fi al-hujjat al-baligha yana daga cikin zantutukan shi da ya faɗi gashi a cikin wani littafi nashi al-hujjat al-baligha الحجة البالغة لتافي ني مجلد بيو الشيخ سيد سابق من لتافي فقه السنة يا دوكي لتافي يا تحقيقش to ga abin da malamin ya faɗi yace kana ahlul jahiliya yaqsiduna mawadi'a mu'azzama mutanen jahiliya sun kasance suna zuwa wurare da ake girmamawa bi za'anihim a yadda suke riyawa yazuruna ha suna ziyarar waɗannan gurare wa yatabarrakuna biha suna neman albarka da waɗannan wurare wa fihi min at-tahrifi wal fasadi ma la yakhfa malam dihilawi ya ce a waɗannan wurare akwai barna da canza addinin Allah yadda yake ba a ɓoye abin yake ba gashi nan a salari za ka ga barna a salari za ka ga mutane suna bin addinai na maguzanci wai kuma suna cewa musulunci suke bi fasadda sallallahu alaihi wa sallam al fasada sai annabi ya toshe wannan barna li alla yulhaqa ghairu sha'air bi sha'air don kada a cuɗanya abin da ba addini ba da abin da yake addini yanzu jama'a a lokacin da aka ce ga wani wuri ya fito da ruwa a nan saka daɗi a nan garin nan na zaria aka samu wasu 'yan ƙauyuka nan cikin ƙauyukan nan aka ce ai ga wani dutse yana bulbular da ruwa mutane suka rinka zuwa suna yin wanka suna sha suna alwala suna sallah to waɗannan wurare wurare ne na maguzanci bai halatta dagacin wannan ƙauye ya bari ana haka ba kamata ya a kafce wannan dutse a zubar da shi wannan ƙato da ya zauna da 'yan shara kuna zuba mishi kuɗaɗe yana ci a wartake shi ya tafi ya je dufri ta bashi aikin yi a bashi jali ya je ya aikin noma ko wata sana'a amma bai halatta ba to irin waɗannan wurare ɓarnar da ke cikin su Allah kaɗai ya sani kuma ɓarna ta kai wa mutane a nan nan kaji akwai sanda aka taɓa samun dara dara tsohuwar dara ta faɗa rijiya sai ruwan rijiya ya kaɗa ya ja sai kawai mutane suka ce ai ga wani irin ruwa ya fito kawai sai mazan gida suka zo suka samu ana ta turereniya a gidaje malam an samu akwai manaja akwai mai jawo ruwa akwai mai karɓan kuɗi ana ta rabawa mutane ruwa ya fito sai da ƙarshe aka gane dara ce ta gama shan duniya malam ta fada shine ta kada ruwan to in ya zama addinin mutane ya kai da haka wallahi ba fada zami da mutane ba idan sun zage mu ba fada ba zagin su zami ba wa'azi zami musu idan ka fahimci addinin Allah a tsakanin mutane jahilai to kai kuma fitinar da Allah ya haɗa ka da ita kenan dan haka sai kai haƙuri kai jarabawa ka kenan wallahi in ka koma kana faɗa da su to ba za ka ci nasara ba kowa da idda Allah yake jarabta shi annabi ibrahim sai Allah ya jarabce shi ya haɗa shi da uba ba ma guje wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha uban shi ne manajan bautar gunki kaga jarabawa Allah shi kuma a cikin annabawa ma shine babba kaga jarabawa da annabi ya tashi jaraba annabi ya ainihin abin nan yaqub sai ba shi ƴaƴaye waɗanda suke guda goma su kuma kangararrun yara ne ga sunan homeboys Allah ya haɗa shi da su suka rinka wahalar da shi sai daga ƙarshe suka zo suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana lallai baba mun cuce ka wajen shekara arba'in amma ka yafe mana yace saufa astaghfiru lakum rabbi Allah ya kai mu asuba ku zo ku zauna ina addu'a kuna amin lokacin Allah na sakowa zan roƙa muku addu'a Allah zai yafe muku su goma sai da suka yi shekara arba'in kullum ma kirki suke wa babansu ya za a saka shi a wannan wahalar yau in ya saba da wannan sai a saka shi a wannan saboda kukan takaici sai da ya makance da ya makance su ji tausayin shi sai suka ce tafta utadhkuru yusuf hatta takuna harban aw takuna min alhaliki wai har yanzu kana tunanin yusufa sai ka je ka mutu dan bakin ciki ko kuma ka makance ko to sai kai suka je suka kai binyamin binyamin ma ya subuta dan haka babban sai ya ce wallahi ina jin kunya uban nan namu uban mu ne mahaifi amma mu rinka dandana mishi wahala haka yace wallahi ni ba zan koma ba ku je ku ce wa baban nukan ba bata ne ba da raina da lafiyata amma wallahi ina jin kunyar shi shegantakan nan tamu ta yi yawa in ba ya yafe min zan dawo in bai yafe ba kam ni ina nan masa su da kansu annabin Allah ne daga cikin manya manyan annabawan Allah annabi Yaqub uban shi annabi Ishaq kakan shi annabi Ibrahim amma kaga Allah ya bashi ƴaƴaye goma sai da suka wahalar da shi kaga jarabawa shi kenan annabi Nuhu sai Allah ya bashi babban ɗan shi sai zama ɗan iska ne kuma ya zama kafiri ne matar shi sai ta zama fajira ce annabi lutu annabin Allah ne sai Allah ya bashi mata fajira shi yasa kowane ne kai ka shirya ma jarabamar da Allah zai maka kowa ce ce ke ki shirya da irin jarabawar da Allah zai miki fir'auna na daga cikin shugabannin kafirci na duniya sai Allah ya bashi mata daga cikin shugabannin bayan Allah cikin mata asiya to ashe kowa ce ke ke ki ɗauka cewa Allah zai jarabce ki sai zama ke ɗin nan sallar dare da zikiri da tasbihi duk ba su wuce ki sai zama mijinki gaba ɗaya sallolin biyar ma shi baya yi kuma da yadda ake mishi shi kafiri bane ba da maki mishi nasiha sai ce zai cire ki daga islamiyya hijabi dai sai miki zai kwace to ke jarabawa da Allah ya miki kenan kashe aure ba naki bane yaya zaki ki taimake shi ya dawo kan hanya abin da yake akan ki kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau to shi ne abin da ake so mutane su fahimta kana malami na sunna sai Allah ya haɗa ka rayuwa da 'yan bid'a hijira za ka yi kaban musu garin sai bid'a ta cinye su gaba ɗaya kuma wallahi ranar kiyama sai Allah ya tambaye ka don annabin Allah annabi Yunusa da ya gudu ya bar mutanen garin shi da yake ba Allah ne ya ce ka gudu ba yana tafiya sai faɗa kogi sai kifi ya cinye shi Allah ya ce walaula ka annahu kana min musabbihina wallahi ba dan tasbihi da ya rinka da zikiri a cikin kifin ba lala bisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna da cikin kifin ya zama mishi kabari har tashin kiyama me yasa Allah ne ya fushi da shi wa zanna allan naqdira alaihi wai yake da ya gudu Allah ya ce da ya gudu sai yake tsammanin ma ba za mu iya kamo shi ba yana tafiya ya shiga jirgin ruwa zai bagarin sai jirgin ruwa sai da ya je tsakiya sai ya kage ba zai gaba ba zai baya lokacin duniya na da tsarki mala sai aka ce to akwai wani da ya gudo daga ubangidan shi daga cikin mutanen jirgin ruwan nan akwai wani gudajjen bawa dan haka jirgi ya ki gudu duk aka yi ƙuri'a sai ta faɗo kan yunusa sai a gan shi wannan salihin mutum ga gemu ga naɗi ga komai da komai aka yi ƙuri'a so uku aka tabbatar yunusa ne da shi da wasu sun gudu su bayi ne suka gudu daga masu su shi kuma bawa ne ya gudu daga wurin allah ana ɗibansa aka watsa su sai jirgi ya ki sai tafi yana dulmuyawa sai kifi ya buɗe bakin shi sai haɗe shi shak kenan sai haɗe shi me yasa ya bar garin don haka kana malamin sunna kace bari in gudu in bar sun cika bid'a ka tafi kuma Allah ya kasa biya maka bukatar ka haka zaka tsaya kuna gwagwarmaya ka ya gina ya ga ya gina ya ga ranar kiyama Allah ya hisabi shi yasa faɗa da su sun su yaran su sun tone ka a'a ranar sallah kowa ya mishi kwandala kwandala barka da sallah wallahi kuwa ana nan sai sun yi maka ikama ka wuce ka zama liman amma suka tone ka ka bi su da gudu ayya sai an yi maka alluran mahaukata wallahi wata rana mun fahimci wannan haka suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama me yiwa ka karanta abu dauda da nasa'i kaga cikin babin kiran sallah akwai wani saurayi mai suna abu mahazura cikin sahabbai ka san tarihin wannan abu mahazura mushriki ne uban shi kuma shi ma mushriki ne sai suka zo suka tsaya a ka'aba suna kwaikwayon yadda annabi yake sa ana kiran sallah irin yadda suke mana din nan sai aka zo ana suna kwaikwayon kiran sallah su uku ne samari dukkan su mushrikai ne sune wa annabi shegantaka sai annabi ya ji su da dadin murya annabi bai ce bai musu kunuti ba sai ya kira su ku zo waye cikin ku naji mai zakin muryar nan a dazu sai ka ce har wannan ne irin shegantakan nan fa suke su sai annabi ya ce dan sake mini inji sai ya sake yi sai annabi ya shafa kanshi sai ya ce Allah ka sa ya musulunta nan da nan sai ya san musulunci ya shiga zuciyar shi sai musulunta shine annabi ya koya mai kiran sallah mai kyau shine ka ji ya ruwaito mana kiran sallan nan da in aka zo wajen ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah na karshe sai ka sake maimaito kiran sallan gaba ɗayan shi sannan ka wuce da annabi ya tsine mai zai ruwaito mana wannan da ya sa an ka haɗu da yan bid'a sai ka iya tafiyar da su jama'a mun fahimci wannan tsakaninka da Allah kake son su fahimta ko kana faɗa da su ne in kana faɗa da su kaje ka zama dan tauri ka sha tsini ka gyara barandamin ka duk wanda yazo wuce aka kafce shi to faɗa kake nema kenan ko ka tafi hotel ka fasa gindin kwalba duk wanda kaga dama ka zartare rabin kai to amma kana son a fahimci addini ne to wallahi sai ka zama mai hakuri akan abin da kake kiran mutane akai Allah ya shiryar da mu don haka sai yake cewa wali Allah yasira zari'atan li ibadati ghairillah abin da yasa aka hana mutane zuwa wasu wurare masu albarka don yin ibada in ba makka ko madina ko baitul maqdis ba saboda kada wannan ya zama wata hanya da mutane za su je suna bauta wani Allah wal haqqu indi wannan malami waliyullahi yace ni a kashin gaskiya a guri na annal qabra zuwa ziyarar kabarin wani shehi wa mahalla ibadati waliyyin min al awliya'i ko wasu wurare da ake zuwa ana ziyarar wasu waliyai daga cikin waliyai wa tura da kuma dutsen tsuri sinin ziyararsu a wurina kullu zalika sawa'un fi nahai dukkan su ɗaya ne a wurina jama'a mun fahimta yadda bai halatta maka ka tafi ziyarar wani kabarin wani shehi ba zuwa wani ƙari ko wata ƙasa haka bai halatta maka ziyarar zuwa tsori sinina ba ziyara kake so ka tafi ka ziyarci masallacin ka'aba ka tafi ka ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin baitul maqdisi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث yana daga cikin abin da yana da kyau in yi faɗakarwa a kai a ƙarshen wannan jawabi nawa annahu la yadkhulu fi nahyi as-safaru lit-tijara wa talab al-ilmi shari'ar musulunci bata hana ka kai yawon kasuwanci ba daga Najeriya ka tashi ka tafi Togo daga Togo ka tafi kasar Mali daga Mali ka tafi duk inda zaka je a Najeriya kake ka tafi Kano ne ka tafi Sokoto ne duk yawon kasuwanci shari'a bata hana ka wannan ba hasali ma shari'ar musulunci ta yi maka umarni da wannan domin yadda zaka kare mutuncinka ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ko gani wasu manoma ne wasu dukawa ne wasu tunkoki ne wasu yan kasuwa ne wasu fatake ne shi yasa za ka samu kaburkan sahabban annabi duk duniya babu inda ba kabarin sahabban annabi kasashen afirka ne kasashen asia ne kasashen turai ne duk inda ka je za ka samu wani kabari na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu inda ake ta fada ta fada can nan tsakanin kasar eritrea da kasar habasha akwai kaburkan sahabban annabi a wannan kasashen a kasashen italy can inda fada papuroma take vatican akwai kasashen akwai kaburkan sahabban annabi kabarin abu ayyub al-ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin cikin kasar italy akwai a cikin kasar sham wasu sun tafi jihadi wasu karantarwa wasu kasuwanci jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa shari'a bata hana ka yawon kasuwanci ko yawon neman ilimi ba fa inna safara domin wannan tafiya da kai inna ma huwa li talabi tilkal haja ka je ne domin wannan bukata ta kasuwanci haisu kanat la li khususil makani in aka ce kasuwanci ya fi riba a kwatano sai ka tafi ya fi riba a nijar sai ka tafi ya fi riba a sabon gari sai ka tafi ashe ka je ne don ribar kasuwancin ba don darajar garin ba ko to kaga babu laifi akan haka kuwa sai ce wa kazalika safaru li ziyarati har ma malamai daga ciki akwai malam Bakar Mahmud bin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi a cikin tafsirin shi yana cewa aina daga cikin ma nau'i na jihadi ka je ka kai wata ƙasa abin da babu ko ka kawo wata ƙasa ko abin da babu nan garin ba su da wake sai ka je sakwata kana saro wake kana kawowa nan garin ba su da yadi sai ka je kana kawowa takalma ne sai ka je kana kawowa aka ce wannan wani nau'i ne na jihadi kai ma tare da cewa riba za ka ci amma riban nan koda za su mai da naira hamsin ta zama naira ɗari za su iya zuwa sakwata su je su siyo cewa ke ɗaya kai da ka kawo musu fa riba ka ci amma duk da haka kayi jihadi ka taimaka musu an fahimci wannan da kyau ko sai ke cewa haka kuma as-safaru li ziyaratil akh fillah tafiya domin ziyarar wani ainihin dan uwanka wanda saboda Allah kake kaunar shi ka tafi wani gari domin ziyarar shi fa innahu huwa al-maqsud kama qala shaykh al-islam ibn taymiya fil fatawa domin wannan dan uwa naka da ka je ziyara ka je ziyara sadar da zumunci ne saboda Allah haka ibn taymiya ya faɗi a cikin fatawar kubra a cikin mujalladi na biyu shafi na 186 to jama'a mun ji ko abu na goma sha ɗaya kenan wanda bai halatta ba ga kabari shine ka tafi takanas dan ziyarar wani kabari a wani gari amma makabartar garinku to wannan na daga cikin sunna sai mu kokari mu raya sai ka hara ka haura nan hayin ojo ka je wannan makabarta sai ka shiga da ainihin kafarka ta dama ko in ka je shiga sai ka cire takalminka makabarta ba a shiganta da takalmi sai dai in wannan makabarta ya kasance akwai kaya wadda an tabbatar da kayan nan za ta yi maka illa to in ya so babu laifi amma in ka tabbatar babu wannan to ba kyau a shiga makabartar musulmi da takalmi sannan in ka shiga ka rinka taka tsantsan ka taka kabarin musulmi ba kyau taka kabarin musulmi in za ka shiga kuma ka yi sallama السلام عليكم أهل الديار من المسلمين من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء الله بكم لاحقون addu'o'in suna da yawa irin wadda ake sallama amma wannan dai ita ɗaya daga ciki ce amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗannan muminai maza da mata da ke kwance da musulmi mu ma muna nan zuwa Allah ya sauƙaƙe muku halin da kuke ciki to in ka je ziyarar su ne umumi gaba ɗaya sai ka tasa makabartar gaba ɗaya sai ta zama a gabanka kamar mu nan yanzu sai a ce sai ka koma yamma da makabartar makabartar gaba ɗaya sai ta zan tana gabas da kai ka tasa ta gaba kenan mun fahimci wannan da kyau ko sai zama ainihin kana kallon gabas sai ka ɗaga hannu sai kai musu addu'a baki ɗaya ko kuwa sai zama ka je ziyarar kabarin wani babanka ne ko babarka ko wani ɗan uwanka ko wani mijinki ko wata matarka ko ɗanka kuma ya zama kana iya gane kabarin saboda ka saka alama ta wani dutse in ka je sai ka tsaya ka fuskanci wannan ainihin kabari sai ka kira sunan mai kabarin assalamu alaika ya muhammad fuskarka tana kallon yamma kenan don shi yana kwance yana kallon gabas kaga ka kalle shi kenan to in ka gama kuma sai ka juya sai ka ainihin fuskanci alƙibla sai kuma kai mishi addu'a waccan da ka je sallama kai mishi dan haka ka fuskance shi yanzu da za ka yi mishi addu'a addu'a in za a yi ta gabas ake kallo sai kuma ka daga hannu sai kai addu'a in ka gama mishi addu'a sai kuma mamatan da ke wurin gaba ɗaya su kuma sai kai musu addu'a kana gamawa sai ka fito ka kakkaba takalminka sai ka sa sai ka hauro ka taho to kayi sunna amma kakka je kabarin wurin wani ka je ka kwanta kana birgima shehu wani al'amura sun tsaya duk gaba ɗaya ƙasa ta rikice wallahi shehu da akwai yadda zai wa kanshi da bai saka kanshi a rikicin kabari ba tatini shehu na da rai yana nan yana bada shehuntaka ko walitaka ko karatu amma gudu ya ƙure wa shehu har yadda ya je kabari to shehu ba shi da abin baka amma yanzu shehu yana da bukata a wurinka ne shine kai mishi addu'a jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu karatu kuma sai gobe insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu